manzo Allah ce a ka ce ka sauke ya mu banka ka sauke ta zuwa gare kaga waɗanda ba wani abin da ya rike cikin zukatan da aka muna tare da kuwa ah, don haka ba ka samun ɗai daga cikin wanda ya yi imani da Allah da ranar ƙarshe ya kuma yana soyayya da wanda ya bauta ma Allah ko da manzon Allah ko da kuwa yan suna ko yayan suna ko yan uwan suna ko sauran dangin su bal yuharibuna hum ala iman sura da yaki da iman kama wa qala iman min sahaba da kitab ulaika zai la yawaduna al-kufar wadanga da ba su ya da kafirai walau kana bainahum qarabatu damin ba ko da ku akwai dan dan ko tsakanin jini waɗanda mutanen kataba Allah ya tabbatar da al-imani imani bi qulubi zubat Allah tabbatar mana zubat wa ayyadahum kuma Allah ya karfafe su biruhin da wani haske biruhin da wani haske wa burhanun da dalili au da nasara da nasara min da gari da alamun da ta an da komi aka zuwa kiyama wai da filmin Allah zai shiga da su jannatin aljanna ta gari min ta tara a wata kura muna gudanar da shi khalidin da fara min ta tara mata wani Allah ka sa mu radiyallahu anhu Allah ya yarda da gari da adadi waradu an su kuma da Allah tawabin kai yan ana magana Allah na da runduna ulai wala ga su ne rundunar jin ta da dal alfi kasa na suna bin amrahu umurni ne wai tabbun suna cikin da hana ala saurara inna hizballah lallai rundunar Allah kuma rundunar su ne su tattara bi hayrai da rai alkhairi ila dun Allah Allah hana mu da wannan bada'atu sura bi sama'illahi ta'ala shakawa dan amraha ilayhi sura ta wara da jin ubangiji shakawar wanda ta mai da al'amari zuwa ga Allah wa shaha kuma abin da an ciwo da kan arta ta kawo wa bayyana kuma ta bayyana da alabal masjid da bin masjid na alkhairat al-khairuni wa arka da kuma ta shirin ila bayu sabbin fiya al-zalim da abin da ya sababan da wato da bi wanda yake ba ta wa kataba kuma ta cika bil walida da yadda Allah alil mu'minina al muqlisina wa bil imani wa ridawu an da kuma yarda dai su ubangiji gare su ta'ala wa bin najah da kuma samun nasara al azim mai girma lahum gare su duniya wa ta'ala Allah ba mu nasara duniya بسم الله الرحمن الرحيم سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم آه، سورة الحشر مدنية ولا سورة على سنة القرآن مدينة الجدار وهي أربعة وعشرون آية سنة الآية عشرين دقيقة وموضوعها الرئيسي الذي ذكرنا هو بيان بيان أن النصر أن رسول الله للمؤمنين وتمكينهم على الأسفل نصر الله للمؤمنين da ba su dama a kan ƙasa sun tabbatacce mominai in suka yi imani da Allah Allah zai ba su kuma Allah zai ba su dama cikin ƙasa Allah ba su bismillah rahman rahim da suna Allah da rahama mai jin kai wato ma duk samawa abinda a cikin samai wa ma da abinda a cikin kasa sabbaha ina tasbihi ay nazahu muqaddasahu amma la yaliku bihi ta'ala ina tasbihi ya Allah Allah abinda bai cancanta ba gare shi mara fil itiyani bima aqdimatu samawati to wa ma da da galibu lila in ja yawa na gaban yawa domin gairu haƙi ya haƙi yawa wa huwa al-azim Allah mabawani na al mu Allah bai hikima na fi mulki ya cikin mulki sau sun da ne an ce samawa ta wanka bai jami'i amma an zo kasa an ce kasa domin a nufin istigraki Allah gane da mu ci gaba هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله فأتاهم الله فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار آه، الله ملوك الفيدي هو الذي أخرج الذين كفروا Allah shi ne wanda ya fidda waɗanda sun kai kafiri min ahalin kitabi da su mutane ne tare Allah shi ne da suwa Wawan banu na gini, su ne banu na jiri bidan ya kuma da cikin yahudawa banu na jiri suna da cikin zuriya harun alaihi salam wani. Lamma na lamma a ahad lokacin sun haɓaka alƙawari allazi kana bainahu wa bain rasulillah wanda ya zo tsakanin su da manzon Allah inda makadami hilbaci lokacin da annabi ya zo Madina sun yi alƙawari da manzon Allah ala Allah ya kuru alaihi wa lama in annabi zai yaki wasu ba su shiga a cikin amma su ko ba zuwa yaƙi manzon Allah ba mu zauna lafiya ba falan ma ga za badar lokacin da annabi ya ci badar muna tare da kowa wa har ala mushriki ya samu nasara kan mushrikai qalu sai sun ce lallai fa huwa nabiyyu allazi na'atuhu taura. Shi ne annabin nan da kuma cikin taura. la rudu al-qur'an ba a mai tsaya ne dai ga abin a cikin tawrat to shi nan walan ma ga za'u da lokacin da ya kudu wa azamal muslimu da yaji musulmi ya kai irtabu sai suka shakka wa azharul adawa sun ka bayyana da iyayya da rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wal mu'min kusun bayyana da adawa ga mu'minai wa naqalul ahada sun ka kun ji abin da faru farakiba sayyiduhum har shugabansu ya hau kabu bin ashara ya hau abin hawa fi arba'in rajima a cikin mahaya arba'in min al-yahud da gudiyawa ila makka zuwa kabu dan ashara sai samu gayyan mutum arba'in yayi ya hau abin hawa a kwana a tashi hayyar ta makka fa a tau quraishan sun ga zan quraishawa fa qala hu musubu kum kulla abu takati wa aqadu kula alƙawarin su, ala an ta kula takuna kalimatun wahida ya san kalmar su guda da suwa da qurayshawa wa kana zalika almasjid wannan majalisi da an kai ya zama filmar su masallacin haram wa aha zo wurin za ka so ga shi alƙawari bayan asarin ka'aba nan kusa da sutura ka'aba nan suka zo da su kasar ƙurashawa ba su yadda wani abu wani shi sai an zo inda ka'aba yana kawai nan sun ka zo da su sun ga alƙawarin su an gama haka sun marja sai ya dawo sun marja ka'abu sai ka'abu ya dawo a sabi da mutane ne irin da zuwa madina a akbar Allah ta'ala nabiyya sai Allah ya ba annabi ne labari bima ta aqada alaihi ka'ab da abin da ka'ab ya kullu wa abu sufyan abu sufyan fa amara annabi sallallahu alaihi wasallama sai annabi sallallahu alaihi wasallama yi umurni bi qatad ka'ab al-ashara da kashe ka'ab dan ashara fa qatalahu muhammadu bin maslama muhammadu dan maslama ya kashe shi wato anan wanka shi ne suka je suka dawo annabi sallallahu alaihi wasallama ya yi kuwa ya ce wa ka isan mai da kabu na ashar muhammadu bin maslama ya ce ya manzon Allah ne ni ina iya dokan ma alƙawarin ina iya gama masu da shi ma madan dan maslama ya roƙi manzon Allah in ya fi masu kama mai annabi yarda annabi ya yarda mai sannan ya nemi duk abin da zai wani ya kai da abu mazala sai mai mai komi mai an da ma don haka Muhammad da Masalama ya nemi Abu Na'ila dan uwan abu na na raba in sha nuna sannan kuma da Ubadun Bashir a Ubadu bin Bashir, ya nemi shi da Harisun ni Aus ya nemi shi sannan da Abu Amsu bin bin Dam ya nemi shi duk waɗanda Hausawa ne ya neme su ce ga aikin da an saka shi ga yana son suraka shi wani ka'abu wakacin da suka zo inda ka'abu muhammadu masalama ya ce musu ba wannan zuwa muke iya kashe shi ba sai mu koma ma wakacin da ya zo ya ce wani na sai waɗa mai gida wani waɗa sun mutane na an kai magana ya ce ba su dama su suka to a ka kace duk to da hali muna neman kuɗi ya ce gudun mu so bi ya wanda mu kullu yana aza muna taunani ni na na ya ce to mu ce shi me kuka so ce to muna son ka ba mu wuki wuki na da biyu yace ce tuni da ku ba ni iri don in kun kamar zuwa sai in ba ku a kudin da riki hannun shara suka ce tuni ni da ku ka wadda alifadun yan kuri a ka muka ba ka ɗiyan yi wasu yi wasu da shi na in san kama kamar zuwa ka ɗau shamani su a an karbe don wasu yi wasu da siyara in shi ku kayan ya kama matan mu an ta adabar da ranar

ya shace tura ta ya sa turare ya kwanta a kira ya ne ya ce ah. wannan wani kira na abubuwan lamana mahamudu da lamana da abuna ila dan uwa na shan sai ma ta ci ko kowanne ba ta kaya

in kai ne ka sha mutala huku kudari da Allah hmm. dai ji dai a ah, mutum mutu a ah. shi kai ba tare da nake bata wajen kaushin turare yan waka ko kana bari ya shaka sai ina mai mai shaka shaka ne ni kai turare kana da kaushi kina da barka da shi shi kai wayar da ta mutala an de ke ya kai waya da suna mutane ya ma ce ce to dula ku faktulu hmm. sun sa mai baranda mai an ka go shi ne don ko ba so ba sun faɗa mazu Allah mazu Allah mun ma masa mutu lo mashi musulunci so hmm. ثم امر رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم امر رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس النبي امرت mutane bin masjid ziya ila bani nabi bayan an ta bani wa kanu da kare su qalu suna wani wuri da ake ce mazaha wa azalu bil arab an kai ya an kai yarbi da yaki da harbi wani ta, da yaki wa dakal munafiquna munafiqun sun turbuda suwa abdullahi ibn ubay wa asabu da mutanensa ilaihim zuwa gare sun aika labari ne mina na Allah ya karu du da duk wanda an sai sun mu cikin kan? Allah da ubay fa in ka ta duku sun yaƙe ku bana har ba ku mura ka ku wala na hada lakum ba za mu ku ba wala na faru na ku za mu gudu wala in ukhrijtum ya kuwa da kuwa la nakharu janna ba ku za mu tare summa innahum ajabu ala daga sannan kuma su ne za mu ne sun har harkatu akan zamba da rasulullahi da manzon Allah bi an ya qaru bi salati min ne, suka ce manzo Allah shi to da shi da mutum uku cikin abin da sabansa wa ya faru ilayhim salatu min al-bali madinati su kuma to uku da cikin yaran madinati su ko su wato a zo a zauna ai wata matsaya wa azamu an yahruzu ma wa ma'ahum hanajir sun yi niyyar su fito da su akwai zam yanka ku bi rasulullahi sallallahu alaihi wa don kuma Allah wa man kharaja ba wanda sun gaci imra'atun muslima wata mata musulma kullum cikin su ba kashe ba ta kuran yawan ga al'amari bi amrin ya ko bi irsali akiha rajulun min al ansa min min al-ansar muslim wato ta ta kuran yi amrin al'amarin su da mi ta kuran yi bi Sali da aika akiha dan uwanta kuna tare da kuwa rajulun wannan mutumin al ansa na mutanen Madina muslim muslim tacce bi Allah yuridu da lagadara sani wa waɗanda mutane suna cin zamba bi rasulullahi da Allah kuma manzon Allah shi wuce da wannan da shi wa da raka rajul nabi sallallahu alaihi wasallam sai da duk gairin su manzo Allah wa tara bi alaihi da zuwa ya aka baki ne kullum manzo Allah ya kula ya bari da bari qabla an yasila ilayhi gabanin sunni farza annabi sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam fadan ma kana min al-gadi lokacin da gobe sai da za a laye min ka sai manzo Allah ko fahaji ya ni ta kun yaji ya ta kun wa hakaru annabi ya baki ida wa idin ne da kwara 21 an ka to an ka zubi an ka tsaye da yaji ba tun wurin ana ada da musu kwara 21 faka ga wallahu ta'ala fi qulubi mu'min sai Allah ya ji wa wa aizu so ta ke kauna kuma min nasaril munafiqina lahu waɗancan munafiki da suka ce ya an yi da su suna ta ta ya an so ba su da mutum ko ba haka ba sai ga yanzu tabbatar da babu wata gudun mutum ba Sun kuma yanke kauna fa qalu li rasul Allah suka ce manzon Allah asul ya manzon Allah muna fa a ba a dai annabi ya ce ba za a yi ne ba illa an yakaru min da bajir sai da su daga birri alama ya burgun bihi ibn hadith alladhi ya yace a babu sulhu illa abinda an kace muku shi da ku faka bi luka ne kuma ya wa salahu alladhi yasmi su alal jala'i min al-awlil wa ala anna lahu ma aqallati min duk abinda rasul sai kaya to shi aka kowa da mutum kowa abin da zai ɗauka gida ne ya ɗauka ajin raƙumi shi ta ya dawo dan shi ke da saura ni amwalin sun kiyoyin su illa milkata sai makani ya bayar da ɗauka wani ya sila shi ne makani wala an yi halu lahu yaro ku su bar gidajen wa ƙari da gonakin su wa sayar amal duk wani dukiyoyin su kullu to ko wani mutanen gida na kuma shekaru suna da kayan rafi ba shan waɗansu duk abin da za ka ɗauka fa kara kula guda ka ɗauka yin ba ta yi na kayan su walin nabi ma baki abin da ya rage duka na masu Allah kuna tare da kowa ba ba a ruza da mutum ka aikata wa kharaju sun ka hita min da masjid ga birni ila shari zuwa ta sun yi tarda zuwa kuma ta wa ila a cikin zuwa kuma agari'a wa aliha zuwa kuma aliha illa alibai sai mutanen gida duk na abi hukaiti wa alu ya yi ahada waɗanda su yi waɗanda gudan kufi hayar da haibara su sun su su haibara sun da haibara wala ya kada ya mutum da khaira wasu kuma yanki jama'ara sun su da khaira zalika qawlu wannan shi shine zancen da Allah madaukakin sarki a allazi akhraja allazina kafaru bi ahli al-kitab Allah shi ne wanda yake da suka kafirci daga cikin mutanen littafi min diyarin da gidajen su li awwal al hashr farkon kura diyarin ke na masakin bil madina wurin da masu nan madina farkon kura huwa hasharuhum shine kurar ila sham zuwa kasa wa akhiru karshe nai al ajlahu umar ila wani lokacin da bai na umar kurin shi ma lokacin halibancin sa ila haibar zuwa kasa wakati da aka kore ku, Allah na ce musulmi ma zanantum

ai ku mu ne ku wannan aiki ba wanda yake ba Allah kuna ta da kowa wal munafiquna min asarikum munafiqun sa cikin majalisa wa zannu annahum mani'atun sun yi damani annahum cewa sunun berayen mani'atun tana halaka habaru an nabiya fa'ilu bi tamman habaru tana hala su ne Allah da Allah ne asabi da sabar Allah sun yi zambe da aka gare su sun shige shi ba kai na ba ta mu Allah sai al'amarin Allah ya gomu amra ko al'amarin Allah wa azabi da azabarsa min haythu ne ya kasu ni da ba ba yaktasu bi kasu da ba ka ka zuciya da ba min da mu'minina ka ka ka sai Allah ya jima al'a Allah ya jima bi rubu cikin zukatan su arhu ba su ko bi wa qula'a bi bi atal sayyid min shugaban ka'ab bin ashraf bin al bil ahada saboda ka'ab ya kwanta alƙawari alƙawarin da an kai da shi ya kwanci don haka an bai samu dama ba washe da tirezili alal musulmi alal mu'minina kuma tsananin damuwarsa da hasalarsa ga mu'minai kana sha'ira kuma ya zama wani ya ji rasulullah sallallahu alaihi wasallama wal muslimin bishir yana wa manzon Allah zambu da musulmi da waƙoƙinsa fa qamu fa qamu a awwal shadidan wa sharafu. ko sun ji ba tsoron manzon Allah tsoro mai tsanani don haka wa sharafu sun shiga ka duba mu shi gida gidanai shi ya gina shi da dukiyarsa shi ya gina shi da hannunsa amma yi kuje su da suna riski buyutan wani abunan su bitar biyu min haraba ko kula bitar shi biyu min haraba liyan ma ta haka nuhu min don su abin su masu kuki gani mutum ya tsora bugun gida don ya yi M'utu mutum ya bugun gida don ya yi ɗani ko ku abin ku ko kata akwai da suna bugun gida don su abin su masu kuki da gani don ni ya na da zartafi wa gairi da wani ne bi a yi da Allah ya tafi bi ha adadin wai su bar gidan musulunci eh don ruwa ne wa ayin da mun da hannun mu su dari mu da suka ke farko kama ko ka su ma su gana da da su min har da har waje suna bugu da ciki musulmi na bugu da nan waje don menene kayan domin azaba a ne. su ko musulmi akwai wata dabara wata wasu majalin kitali don a wata wani magan yaki bisa kafa ba tana yiwa ya ba ne duk kulwa da su yi ta ba ta ya kulul absar ya kuma abota lura ai ba ta in lura da halin da wala ta bi rukan ku wala ta ta ala ghairi la ta kuje ki daga wani Allah wal itibaru shi itibari illa ma'mud min al-umur al-kushra al-umur wal mujawazati bi shay'in ila akhar ولهذا سمي الإبرة الإبرة كان don haka an ga ambaci al-ibratu lura ibratu an kuma lura ya Allah kan zikiri min aini ila al-hajj don kana karanta da ido zuwa kudu wasu min ilmu ta'bir an ambaci ilimin muhalli. an fita min ilmu ta'bir ya Allah sahibahu yantaqilu don ba abu ina karanta da mutakayyin da akwai furuwa ila ma'qulu zuwa kadan hankalta wal alfaz ana ce malafuza ibarat لأنها تنقل المعاني وتأثر المعاني باللسان العاقل للألف من حنكلي ila aqalli mutane zuwa ga hankali da saurari wa yuqalu ana cewa asailu wanda abai arziki man ita mara daga yake wanda ya lura ka wani wanda abai arziki wanda ya ga abin ya kwana wani shi ko ta maka muna tare da ku muna tare da ku man ita mara daga yake لأنه يمسك الواسط أقل من ياتي da wasu da hankalinsa min hal zalika al-gayb daga halin wannan ila hal lafzi zuwa ومن لم يعلم بالغير هو الذي يدور ده wani ne ba in ka fara gani gairo shi wani ne zai gurin in kai ka cikin lura da abin da samu wani ka kama kanka to shi wani zai lura da kai shi kama kai Allah gane da wannan shi ne abin da ke faruwa da wannan farko abin da aka fara tura ka shi na'am walaula an كتب الله عليهم الجلاء لعذبهم في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب النار ولولا أن كتب الله ba don Allah ya riga ya wajabta ba ma'ana ba ya hukunta a laifin su aljala a ita alhuji ta ila wanda wani zama ba don Allah ya riga ya haka ba wallahi na azaba wanda ya azabtar da su fitina a cikin duniya da katalin da kashe wanda bai ta samu kama mu da kamar da an kai ta da kurai ta yana da wanda gudawa ba daga zawatul azaba ya ta azaba kuma san tsakanin wancan da wani shekara ولهم في الآخرة عذاب عظيم عذاب النار كما يا أنكي مسحقا كما رانا القيامة سنة عذاب النار عذاب النار ga azabar duniya ga azabar ma a salama min bade da zai illa rabu da cikin bade da zai ba wanda mutum zai ba mutum ba su bayanun umairi wa sa'idun ni wahabin asalama ala amwali su sun musulunta kuma an basu duniya wai in ba dan in ba dan kan riwawa na ba idan sun ku da kowa sai a baki gida ne zama lafiya sai da suka ce za su kama mu kowa ya bace kuma kuma mina na kawa ba sai ya ci gaba ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله ومن يشاق الله فإن الله شديد العقاب ذلك wannan abin da ke faruwa gare su bi annahum rajiwa sun shaku za su ma Allah wa rasulahu sun saba wa Allah ba a sabon ya same su ma a sabon abin da suka gane wannan shakin misali dan ya azaba na rabu da shi wala kun kai nan man kana kuma ya kasance kowa da shi wala wala zalika azabun shadid kun banda wannan yana azaba kunya da azaba mai tsanani huwa idun wannan alƙawari na mustamilun lokaci wa min jumlati yana da cikin jumlar ma harraba al-mu'minuna da aydihim abinda mu'minin sun ka rizqi da Allah hannayensu min min buyuta ada illa na daga gidajen makiya Allah al-hudiyawa kada wala kile kadi da nan wa ashjarin ne kan su wa huwa yabdu wannan yana bayyana liman la basira da duk wanda bai basira bil awaqil kashan al'amurra zai ci annan ne da kira a wannan bakara wa in kana fi to ko da akwai abin da azaba a nan gari ai huwa saru madana don mi ma sai shi don abin da zai koma da sannu da mudu ai ka yadda ne da koma shi zakati قال الله تعالى أن يكون ذلك يكون الوعد وأن نعم ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله فبإذن الله وليخزي الفاسقين يا مسلمون يا أبو مسلمي ما من لي من لينة وتكرمة الليبيا نقلة الليبيا أو تركتموها وهم كما تحايا وتسعين على أصول أكتوشة بقول يا حكمه فبإذن الله يعني. خيركم من بلد الله يا بابا افضل أكتوشة kuma Allah ya yi haka ba don komi ba Allah ya yi haka wani ne ba su don Allah ya kaskasta ya kunye yi suka ba su ne gari su ne su ne suka ne kaskasta ne alkhari na Allah a cikin mafi saka da haka hukumun amu hukunci na kamar min fi jawazi kada a jarin uba da cikin halaccin kaci da cikin kayan wa akari da tattaki da sassoki da wajen dabbobinsu wa harki hada kore lindi kayan don muna tare da kuwa ko da ko bi an kai ka tare ma wannan wurin ya alaka ka da bin su ya alaka sun ke da goji don dai suna kallo su ci wannan shine hukunci wanda an kai wanda ya game game da matsalar wani amma da dino da an kai a kaji malamai sun yi ta nau'in da dino an ce ban da ajawa ban da bardiya akwai dabino ajawa akwai barnawo to shi ne shi amma duk wani dabino to a kashi shi ma fa Allah وصلى الله على سيدنا محمد وعلى وصحبه

irin malamin da suka a'a bai kamata su yi musu mummunan amma ba da komai su roƙi Allah ya haso su hakkin su su in hana musu amma mummunan addu'a amma su roƙi Allah ya ƙaro musu hakkin su wannan shi an da ci kuma ya kuci na wannan kuma daga farko da jiya sarki Allahu yana bakwai sai yana da kwana ya ibada ana nan sai dai sun wata ya kuma ya abu ne sai wannan ya ya biyu dawo kuma in ya dawo da kai ke zo so daya a yi ba, sai ce kuma ga shi da ta yi aikin umra ta ce ko ta samu da jini da yi aikin koya ta ma ta yi a kwanukan da suka yi na haila tun da san lokacin da haila ka fara a cikin kasan kwana kuma idan sai fara na uku na haila nan kamar da to yanzu da wani gari da ta haɗa don haka da sai kwana uku ya sauke ta yi wanka sai ga shi ya dawo ya dawo wannan kwanan da ya dawo zai na kunci in gobe bai dawo ba tana cikin da ba da zai wanka in ya kuma dawo ta mutu wannan kwanan in bai dawo ba jibi sai da jibi kuma wani kwana sai shi ma in ya ku ta ƙari da istihari don haka in yana tsallaka kwana ka za ta yi kwana shida bayan kwana ta kuna amma kwana shida kwanuka uku masu nuna kwanuka uku su wani istihari in ya doke to in bai doke ba in wanka ta kama sallah kuma ta tafi umarta wannan jini ciwon su bana sai a yi magani wani kuma ya ce assalamu alaikum malam ya ce shi bayan ya tashi da hudu karfe hudu da minti hamsin bayan ya kama na kuma sai zai majalisa ya ce ko da ya kare karfe biyar da minti arba'in da daya in bai gani ba sai da ya ƙari sannan ya gani za a ba su ne da yawa wa kalwa a kuma da da da da da yi da da da da

الله العظيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد إن أثار مليان أن مطلب إنساني في يغير ولا مرة من لا أبني وفرمدانا ويكره ولا أنا كان شيء الآيات لا وفرمدانا yana roƙon Allah wanda kun sarki a ita mun Allah shi karɓa mana a Allah shi karɓa mana ina min da godiya ga ainihin ƴan kwamitin da na ƙananan hukumomi da kuma mataki na jiha Min haka rabon malumin da na ji na muna da kuma waɗanda majalisar mutu da aka tura ƙananan hukumomi muna kuriya wannan da ji da irin da da da aka yi nasu kuma aka shirya musu wurin zama da kula da sun zuwa yau ashirin da ɗaya ga wata. Ina tunatar da ainihin kwamitin tattur da su ce sauran kwanakin da su rage da ta na wasu kwana a ah, wasu za ku yi ishirin da biyar wasu kuma ishirin da bakwai ba dai zuwa lokacin da aka samu yawon yiwa ya kwamishin tafsir muna da zai kokarin da kuka yi bisa ga nauyin da wanda wannan kungiya za mu tura muku na kan kula da malami da rarramu. To har yau waɗannan kwanaki da suka rage kusan su za su yi muhimmanci

kwana ashirin da bakwai suna karanta da al'umma wannan ba ƙaramin ba ƙaramar nasara ce ba bisa ga tsare-tsaren da wannan dukiya za mu ke yi ga al'umma don haka ta ce waɗanda ba ne da suka rage da rime taimako ga bayan Allah ku faranta musu rai yi kuma su ka faranta musu rai da al'umma wannan ba lokaci ne ya rage ba a mai sake samun rikici wanda Allah ya fara ma ba a samun malamin da zai zama kullum kwana ishirin da bakwai na karanta da hannu shi wannan don haka ya koyi da kandir kusurci tabbatar da cewa kusan ya wani na maluma wani ciki da kuma da yaran kada ku bar su kuma da damuwa yi Allah ya a ina kira ga waɗanda Allah ya ma ne kuma malama ba da ina kira da ainihin ma'aikatan mu na gwamnati wanda Allah ya ma kuma ku ba da gudunmuwar ku ga ainihin gwamnati tafsirar su yadda ya ci su ne da farin ciki zauna karanta da al'umma ina kira da 'yan siyasa waɗanda Allah ya ma samun da su yi su ba wa ku taimaka waɗannan tafsirar domin waɗannan

ne Allah domin a samu wani kuma a cikin yadda Allah ya ba da ikon bayar da wannan gudunmuwa kuma Allah ya sa duk wanda ya ba da gudunmuwar shi ya yi duniya ta da Allah wanda ya da da manyan manyan ba da da shugabannin gaba السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.